Tun a ranar ɗaya ga watan Satumban da muke ciki ne, jamhuriyar Nijar ta ɗare kujerar shugabancin karɓa-karɓar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, sabili kenan hukumomin ƙasar ke amfani da wannan dama domin ƙara wayar da kan jama'a a game da rawar da Nijar ke takawa a ayyukan wanzar da zaman lafiya ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kwamandan Ali Ibrahim na daga cikin shika-shikan wannan zama. Amma an aka ɗauka harkar g Sahel Eh, Nijar da wannan murya tata tana samu a kara ma eh, G5 Sahel karhi wanda take iya yaki wanda ya kamata. Kuma ba shi ba ma duka wani matsala na Afirka Nijar daga muryata ana iya samun ciwo kansu daga nan ƙungiyar Majalisar Ɗungin Duniya. Daga farkon karɓar ragamar kwamitin sulhu kawo yau, Nijar ta samu nasarori sosai akan maganar warware bakin zaren da ke sarkewa a tsakanin mambobin kwamitin sulhu, kuma ƙasar za ta ci gaba da bullo da sabbin shawarwari har zuwa ranar da za ta shi ɗaya daga wannan mukami wato talatin ga watan Satumba in ji ministan harkokin wajen ƙasar Kalla Hankurau. Rikicin Siriya bayan yaƙi an kusa daina shi akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi tanadi e, dangance da wadda za a yi jama'a ta san yaƙi ya ƙare kuma tattalin arziki da kwanciyar hankali da wadata su holhodo yan kwamitin sulhu su shabe ba kullum suke fahimtar juna ba cikin wannan tahiyar dole sai nijar da sunan wa'annan kasashe hudu ya yi magana wadda za a amfani da ita wadda za a ci gaba da ita akwai maganar sud sudan wannan takunkumi da aka sa musu na su bar sayan eh, makamai hidda shi koko a bar shi bisa ga wannan ma ai babban muhawara eh, kuma Allah Ubangiji yasa da Nijar shawarar da ta bada ita ce an kai amfani da ita kuma an ka Gwamnatin ta Nijar na alfahari da gudunmuwar 'yan ƙasar kwarar hula da jami'an tsaro don ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta cimma gurin da ta sa gaba. 'Yan Nijar dubu ashirin, hiye dubu ashirin sun zo cikin wannan kwamitin sulfu sun ba da ƙoƙarinsu dangance da tabbata kwanciyar hankali cikin duniya. Sun yi Cote d'Ivoire, sun yi Congo, sun yi Central Africa, sun yi tsara occidental sun yi mali yanzu haka suna can su da yawa hak IT kenan mun yi abin a zo a gani. A ci gaba da raya watan shugabancin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya an shirya wani baje kolin hotuna da zumar karrama sakatarori da manyan jakadun da suka jagoranci Majalisar Ɗinkin Duniya daga kafuwar ta kawo yau. Farfesa Tijani Alu shi ne ya gabatarwa a madadin kwamitin tsare-tsaren wannan biki. C'est pour nous un grand honneur de penser la communauté internationale de façon générale. Taron raya watan shugabancin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai ci gaba da wata muhawara akan illolin canjin yanayi wadda za a gudanar a nan yamai da nufin nazarin hanyoyin da za a bullo wannan kalubale da ya sha gaban duniya. A ranar ɗaya ga watan Janairun da ya gabata ne Nishar ta haye kujerar kwamitin sulhu a matsayin mai wakilcin wucin gadi bayan la'akari da mahimmancinta akan sha'anin tsaro a yau a yankin Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.